Ibrahim Adamu matashi mai shekaru goma sha takwas ya ce bai shiga makarantar firamare a kan lokaci ba da yake a halin yanzu yana aji hudu na firamare so yake ya zama soja a halin yanzu dai yana aikin hannu na wanke motoci da zarar ya samu daman yin haka domin sayan kayan makaranta da abinci sana'ar me kake yi ni ba sana'ar nake amma dai na dan yin wankin mota da abin na samu dan kudin makaranta ne haka dan wannan na je makaranta abin da zan sai abinci kawai na da abin da zan ci kenan a makarantar primary kake ko secondary primary aji nawa podi baka shiga makaranta da wuri ba kenan eh wani mai shiga ba me yasa baka shiga makaranta da wuri ba abin da ya samu shiga ban samu lokaci bane eh yanzu eh to wanke motocin kana da waje guda da kake wankewa ne ko ya kake sana'ar taka wani haka ne makamancin haka dan muka samu ina wanke idan har na samu a ina kenan a nan anguwa nan gando kinan wankin motocin naka kawai iya kace a cikin unguwa ne su wankin motar suna nan daban nan suka zo nan koda sun gaji ni zan iya wanke musu ina zuwa kamar gidajen mutane ina biyu na tambayar su in za a wanke musu mota zan wanke musu suka ce sai ka wanke musu ina wanke musu ba su biya ni a rana kakan wanke motoci kamar nawa ina wanke motoci kamar guda uku ko hudu a rana eh. to wannan kuɗi da kake tara kana sa asusun banki ne ko kwa a'a ya kake da shi e, kamar dai haka kudin makaranta da haka yana bada hmm? iyayenka kuma fa ina dan aika musu da wani abu oh, ba a nan garin suke ba eh mana suna ina suna can jiga da wa kake tare ni yanzu ina da yan wana wanda muke gari ɗaya da su a gidan su kake eh ta ce yanzu kana karatu kuma kana dan eh, taba sana'a hakan baya takura karatu baya takura da yaushe kake sana'a kuma yaushe kake zuwa makaranta wannan karfe takwas a bakwai hakan mun ka tashi za mu wanka mu da makaranta mu dawo in muka dan samu wankin mota kawai shi mu je mu ci abinci to idan ka kammala karatu ne kake son ka zama ina son dai wannan kamar soja soja me yasa kake son ka zama soja da kawai mu waka abun nan mai aiki akan gaskiya gane da sana'ar kuma ya kake son sana'ar taka ta kasance nan gaba ina so ne muna yi muna yin Allah ya taimake mu ka mu samu babbar karfar sana'a Allah ya taimake mu ka samu karfar sana'a mu mu taimaka na kasa da mu to Ibrahim sai dai mu ce Allah ya ida nufi Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.